سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم الأرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بالله بسم الله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحمد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناقاة الله godiya da hana ruwa ta'ala ya sake haɗa muka wannan wuri mai albarka wato masallaci ce daga cikin dakunan ubangiji da hana ruwa ta'ala da darasi ke gudana a wannan masallaci daga alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kusurce mu Allah ya kaddari yau bakwai ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da hudu ga wata na biyar shekara ta dubu biyu da goma sha na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da jikan mawallafi wannan littafi a shekar abubakar gumi da almajirin da shekar ismaila ce zakariya da dukkan malaman sunna da kuka gabata allah ya gafa kalifan malam shekar muhammadu sani a yadin gari ne na addu'a a ya jagora a da allah ya kara da musulunci da musulmai suna matsaloli da damuwa Allah ya kure shi muna shugabannin mu muna addu'a da gora Allah ya mai da mata wata cikin lafiya kuma da yau da shi ta Allah ya kure shi ba da shi amma yanzu a gashi ya yi wa hannun sina amanu ya taɓa rabu da wani na'am Allah mai girma da waka ya ce ya ayyu allazi na amanu la taqrabu as-salat sai malam don fassara wannan aya ya ce min al-ibad ma la fi taharatu al-batin cikin ibadoji da Allah yake neman bayi su yi akwai mai bukatar sarki na zuciya kawai amma wata sarki na zuciya wato ya lafi zai isa illa wa ma hasaratun zahira sai an hada da sarki na gabobi na bayyane to irin wannan ibada wajiyar salatu da ke sallah ba bayyana huna binnan to sai ubangiji ya bayyana amma dunkule annas salata a'zamu anwa'il ibadat cewa sallah ita ce mafi girman nau'in ibadodi wala tu'adda illa bi taharati zahira ba za a yi sallah ba sai an shirya an kimtsa da yin tsarki na bayyane wato tsarkin hadasi tsarkin habas fala ta kafi taharatul batiniya don haka ga sallah tsarkin zuciya ikhlasi da niyya mai kyau ba su isa su dai shine min tamamil aqali daga cikin tsarki na boye akwai cikar hankali wal ikhlasi da kuma ikhlasi tsarkakewan niyya biya cikin sallah fala budda min istima'i taharataini ba makawa sai an hada wannan sarkin guda biyu sarki na koyi da bayanai shine az-zahira wal batin wa baqi ta'ati tatafi taharatul batina amma sauran ibadoji wanda ba irin sallah da tawafi ba kamar zakka to sarki na boye ya isa kama marra fil ayatul sabiqa kamar yadda gabata cikin ayoyin da sun kashe wuri Allah mai girma da waka yace ya yi hannasu ya ku mutane aminu ya yi alladina amanu la taqrabu salata kada ku kusanci sallah ai la taqrabu masajida ya an ce kada ku kusanci sallah kenan ka ku shiga masallatai don ana sa in mutum shiga masallaci ya shiga gidan sallah da haka ke nan da ya shigo masallaci ya kusanci sallah to nan wanga halin sai aka ce kada a shigo masallaci wa antum sukara alhali kuna masu maye mina sharaji wato maye daga abin shan da kuka sha ya anna tamamal aqali shart domin cikar hankali sharadi ne fi sihhatin niyyati a wajen ingancin niyya wal ikhlas da samun ikhlas ومن هذا يفهم من استعمال مسكر وقت الصلاة daga nan an fahimci cewa shari'a ta hana musulmi ya yi amfani da wani abu mai sa maye a lokacin sallah domin sallah ba ta haduwa da baki, domin sallah gana da ubangiji ne kuma gana da ubangiji tana bukatar tana da cikakken hankali tunanin kasar zuwa ga ubangiji a yanzu ku duba ko da gana mutum da yi an shirya wata gana da shi da wani shugaba da cikin zuwa gabanni kun ga yana dace ya zo mai bugagge yana tangadi ko yana magana yana buɗe baki eh? kun ga bai dace ba mutum ne dan uwa ne mai girma to ina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka ala ya yace kada ku sanci sallah ko shiga masallaci suna maye hatta ta alamu ma kulu har sai farkon abin da kuke fai da an shi ne kuwar zake daga wannan mayen kun ga wannan aya mataki ne na biyu ga harin giya domin an samu mataki na farko shine inda Allah ta baraka wata ala tabaraka ce ya yace na ka'adar kamar wal maisir qul فيهما إثم كبير للناس وإثمهما أكبر من نفعهما wannan shine matakin farko na hana giya da sahabbai suka yi tambaya aka gaya musu akwai zunubi gare ta duk da cewa akwai yan moriya wata ake ciki kanan to amma cutarwa da sharrin da a ciki ya yi yawa daga nan sai wasu sunka ka bari wasu kuma suka ce da ba a hana su duka ba za su dan more ko da kaɗan ne za su sha to haka nan har ta kai wasu wani lokaci wani ya abin nan ya sha ya zo yana sallah sai yana juye ƙur'ani suratul kafiro sai yana karantawa ana ta la la la abu da mata abu da la sai ya karanta a abu da mata abu da kaga ma'ana ta ba ko saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da wannan mataki na biyu cewa kada a sha lokacin sallah to daga nan kuma ƙarshe Allah baraka wa ta'ala ya hana gaba ɗaya domin musulunci yana tarbiyyar mutane yana reno hankalinsu mataki bayan mataki don haka a ƙarshe Allah baraka wa ta'ala ya ce inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan saboda haka nan gaba ɗaya sai aka haramtar da giya Allah Baraka wa ta'ala ya ce wala junuban kada ku kusanci sallah da shiga masallaci kuna masu janaba illa abiri sabilin sai dai wanda zai tsallakewa yana kan hanya ta hanyar ta cikin masallaci hatta ta ka tasiri mai janaba mai shiga masallaci zai yayi wanka ai tantamuna an qurbani mawadi as-salati wa hannu daga kusanta wuraren sallah ayil masajid masallatai la uburaha amma an an an an abinda an toge muku bi a wuce min gaire muku sun ba tare da zama ba a cikin masallaci wanda zai bi wuce an yi mai uzuri hada shartu sihatin sala wannan shi tsarki ne wanda yake sharadi na ingancin sallah wa idza kana mawdi'us salati mamnu'an wai za ka da wajen salatin manu an an yau da talafi in ya zamanto an hana shiga bagiran sallah illa bi taharati sai da sarki wal aqal da hankali fa salatu nafsuha min aula to kaga balle shiga sallah ita kanta tunda an ka hana shiga wurin sallar to kaga ita sallar min babin aula ita an kai ba tsaro da muhimmanci da kuma wato girmamawa domin sallah ta yi masallaci girma ko ba haka ba sallah ta yi masallaci girma to shi ne ya ce wa in kuntum marza in kun kasance marasa lafiya wato har ya zama marasa ciwo ne ya zo ruhulma. ruwa na cutar da shi awa ala safari ko kuka kasance matafa ai musafiri na wa antum junubun kuna masu janaba aw muhdithuna ko kun kai hadasi aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko dai daga cikin ku yazo daga makewayi wato min al-ghaib nan asalin ga'id huwa al-makan al-mu'add li qada' al-haja wurin da an ka tanada dan biyan bukata wato kinan ɗaya daga cikin ku ya dawo daga yauce kaga ba shiga ɗaya ya hito ba ya huta ko ya shiga wurin hutawa ya fito amma yanzu kaga sai ana amfani da kalimar akan shi kashi kan shi ko algayat ko To amma asalin kalimar wurin da ake kewayawa shi shine a gai to in yanku ya dawo daga makewayi aula masumin nisa ko kuka shayi mata wa fi qira'atin bila alifin la masumin nisa wa kilahuma bi ma'anar lamsi wa huwa jazm wato kuka hada ciki da su kuka shahi su da hannu bil yadi ibn umar ibn umar shi yi wannan fassara don haka la masumun nisa nan ko la masumun nisa wato ana nuna shahon mace idan mutum ya arwala ta yi mace arwala ta ta walwale ke wa alaihi malik kuma wannan mazhabi shine abinda malik ya tsaya kan shi rahimahullah wa shafi'i da shafi'i wa ulhiqa bihi aljasu bi baqi albasharati an riskar da hukuncin shahon jiki ta shawa hannu bi qasdil lalza inda mutum ya shawa da niyya ya ji daɗin shafa da ha ko kuma bai shafa da niyya ba amma sai ji daɗin shafa a ta warware wa ali ibn abbas an karɓo daga ɗan abbas ko wani imam ibn abbas tarjuman al-qur'an ya fassara la muslimu nisa wato ko kuka hadu da mata ta hanyar jima'i to kaga kenan ba shafa ta hannu ba a wajen ibn abbas falam ta ji duma sai zan ku samu ruwa ba ta da za haru na bihi da sala ruwan da za ku yi tsarki da su domin sallah ba da salabi bayan kun yi bida ba ku samu wa huwa rajihun wa huwa raji'un ila ma adal marda to kun ga nan maganar samun ruwa to ta shahi sauran waɗancan da aka yi magana mai janaba eh, abin nan wato in kuntun junuban ko kuma wanda yake lamar sumin nisa wanda arla ta warware da shahon mace kuma yin nemi ruwa bai samu ba kenan mara lafiya shi kamar ba da shi cikin wannan magana ba to fata mu iki su du ba da dukulil wakati ko da yake ba ana nuni shi ma mara lafiya bayin taimama ba a ga ba din yake magana fata yamma mu kunufi sa'idan tayyiban wuri mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhi al shine duk abin da ya kahu kusa kasa wa turabu afdal amma turda ita ce tafi wajen yin taimama kun ga abin da abu kusa kasa akwai turba akwai yashi akwai wato hako akwai duti da sauran dai abubuwa wanda suke cikin ƙasa wa kaunuhu tayyiban kuma sharadi ne wato wurin da za a yi taimama ya zama mai tsarki ai lam tughayyirhu san'atu adamiyyin bi tabahin aw ghairi wurin da za a buga a yi taimama ya za aikin dan adam bai canza shi ba wato ba ƙasa ta wadda an ka gasa ba wato kaman ta siminti haka ko bandun ko bululuwa wanda aka gasa su to in dai har ya wurin yana da tsarki ba najasa sannan aikin dan adam bai canza ƙasa ba tana nan ga asalinta to fadari buhu barbataini ku shahi wannan ƙasa shafa biyu famsa hu biyu ina mai tambaya da aka tayyama to gashi alkur'ani ya karantar da mu famsa hu ku shaha biyu wujuhikum ga muskokin wa aidiyakum da hannuwan ma almirfaqaini ta da goyoyin hannu minhu wa masaha ya ta'adda bi nafsihi wa bil harf in ka jiwa ma'anan nahwu wato a lugar larabci fi'ilin masaha yana ta'adiya da kansa kuma wani lokaci ana amfani da harafin jarra wato ana ta masaha wajaha kuma ana ta masaha bi wajahi kaga an ce masaha wajahu fi'ilin yayi ta'adiya da kansa amma an ce masaha bi wajen yi an kai amfani da ba kenan ya yi ta'adiyya da ba ba kai tsaye ta'adiyya ba sai da aka amfani da harafin jar to kunga nan aya ta ambaci bugun kasa guda da in an ka bugi ƙasa sai a shafi fuska a shafi hannuwa to amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke karantar da ƙur'ani shi ke fassara ƙur'ani wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi eh mun sabkar da qur'ani gare ka don ka bayyana wa mutane abinda aka sabkan musu don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fassara mana qur'ani da maganganu ne da ayyukan shi da takarira tunashi to ya koya mutane taimama cikin ruwayoyin taimama akwai riwaya ta bugun ƙasa guda bugun ƙasa guda a shahin huska sai a shahin hannu zuwa wayan hannu kawai sannan akwai ruwayoyin taimama ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da taimama ya yi taimama bugun ƙasa na farko ya shahi huska bugun ƙasa na biyu ya shahi hannu daga kanun faruta, har zuwa gwiwa hannu da wannan ne malaman fikin suke cewa shi bugun ƙasa farilla ne ga taimama kamar yadda niyya ga dukkan ibadoji ita dama farilla ce kaga niyya bugun kasa na farko shafa fuska sannan shafa hannuwa zuwa wayan hannu shi an farilla taimama amma sunoni to shafa hannun na a isuwa daga wayan hannu zuwa goyon hannu shi kuma sunna ce daga cikin sunonin taimama da mutum ya zo wajen taimama ya bugi ƙasa bugu guda ya shahi huska ya shayi hannu zuwa wuyan hannunsa to ya ɗauke farin loli kuma yi yi sallah ta yi amma bugun ƙasa na biyu sunna ce sannan shafa hannu nan daga wuyan hannu a isuwa zuwa gwiwan hannu shi ma sunna ne an fahimci wannan ko? to kun ga kamata ya mutum wajen ibada kai ya tsaya ga farilloli kawai ya hada da sunnoni ya hada da mustahabbai domin lada ta cika Allah ya samu dace kamar yadda shi bagiran kanshi ba a ta yamma sai da bagire don haka bagiran nan wurin da ake taima da shi shi ma rukuni ne shi ma farilla ne da cikin rukunan taimama sannan dole ne sharaɗi ne wajen taimama a sadar da ita da sallah da yin taimama sai a ci gaba da sallah wanda ya taimama ya aje har ajima an ka samu gab wata tazara tsakanin taimama da yin sallah to wannan taimama ba sai ba kuma wannan sallah ba sai ba an gane ku dole ne a samu a sadarwa a samu sadarwa tsakanin yin taimama da sallah amma kaga rola kana yin rola ka jira ka tsare ka'idodi cewa ka zake walawala ba ka aikata ba shi nan ko zuwa wani lokaci na ka tana sai dai kawai mustahabi ne an samu tsawon lokaci ka yi jiridi ka jaddada rola wannan mustahabi sannan daga cikin ka'idodin taimama ba a yin farilla biyu da taimama guda hatta mutum ya yi jinkirin azhar halla asar ta yi to azhar ya mata taimama mata daban la'asar ya mata taimama mata daban an gane ko ko za ka yi ranko ya kama ka in za ka yi to ka yi wa taimama ko wace sallah taimama mata daban eh wannan shi malamai sun ka zafa duk da cewa akwai malaman da ke gani cewa in lokacin sallah ya haɗu kuma a salatai ne musharakatai ne da lokaci ko na gani ana yin a sallah mai ta farko ya kama ɗaya za a yi ga ta biyu amma wanga ra'ayin shin shi ne rajihi ko shi ne marjuhi in ma an samu khilafa ba ma ana dibin rajihi ما هو الراجل aramma ما هو الراجل من القولين ما لا wane ne rajihi cikin wannan zantukan guda biyu na farko shine rajihi shi ya kamata a bada fatawa da shi duk da cewa akwai wancan kaulin ana yi aiki da shi in sallolin sun haɗu lokaci guda za a yanzu eh amma kan ayi azhar a jira la'asar wannan kaulan wahidan ba bai bai yiwa kai azhar da tayyama sannan ka jira la'asar lokacin la'asar ya kai wannan babu wannan sam babu wannan wannan